يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرham إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار <clears throat> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته <clears throat> alhamdulillah yau lahadi shi daga watan jumada sani hijiran manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wadda ta zo daidai da goma ga watan biyu shekara ta dubu biyu da goma sha tara dangane da lizintawa al'umma biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasula wala la tubtilu a'malakum sannan Allah tabaraka wata'ala yana cewa wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha shadidul iqab sannan Allah tabaraka wata'ala yana cewa ya salifu na an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim sannan Allah tabaraka wata'ala yana cewa wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun wato Allah fara kauta ala bai kasance zai azabtar da mutane ba alhali manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sallama ainihin wato yana tare da su yana cikinsu. su alhali kuma sunnasa matukar sun mai da ita a matsayin gwadabar rayuwa a gare su Allah fara kauta ala bai kasance mai azabtarwa ba matukar jama'a suna komawa gare shi suna imani da shi suna neman gafararsa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana malam shek abubakar mahmud gumi duk lokacin da ya tashi karatu a lokacin rayuwarsa karatun hadisi yakan ambata cewa karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ga al'ummar musulmi malam shek abdurrahman alfazabi yana cewa sa'adatuna mashruqatun bi istibadihi wa man ada anhu fai'atu min falahihi jin mu da farin cikin cikinmu da mu da ci rayuwar mu. da zaman mu wato kasancewar mu zauna lami lafiya ba tare da tunkarar bala'o'i daban-daban ba malam yake cewa an sharɗanta dukkanin waɗannan abubuwa ga al'ummar musulmi ga wanda ya yi biyayya ga wanda ya biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mala yake wa man hada an hufai asu min falahihi duk wanda ya karkace daga jarum jin gwadaban rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ma ka yanke kauna daga rabautar ta duniya da lahira Allah roƙon Allah baraka wata ta'ala ya datar da mu da biyayya da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya azurta mutane ya da duniya da lahira <clears throat> yau za mu yi karatu ne in Allah yadda kamar yadda aka tsara a cikin kundin tattarin dokar zamantakewar iyali <clears throat> da rayuwar iyali a shari'ar musulunci amma ga zaɓe ya karato da <clears throat> shi kuma za mu yi hutu kuma ga wasu matsaloli waɗanda suka gabata suka wuce mun tattauna su ba mu warware su ba domin kada ina tunanin kada lokaci ya tsawo har mu manta da su yana da kyau ainihin wato mu mu kawo waɗannan matsaloli ɗin mu warware su ita dama ainihin a zaman da muka yi wancan karo an yi bayanin cewa akwai waɗanda za su je su yi bincike ko ina fata wasu yan uwa daga ciki masu bincike ɗin sun yi bincike akwai malam mai zama nan wurin ban gan shi ba ke zo ba da ya zo ina jin shi ne shugaban masu bincike ɗin da sai mu ji abin nan amma duk da haka ni bari in yi bayanin abubuwan da ni na binciko dangane da matsalolin da aka ce a je a binciko akwai matsalar ainihin wato sanin hukuncin yin addu'a bayan kammala sallah ko menene hukuncin yin addu'a bayan ainihin wato mutum ya kammala sallarsa sallah ta farilla ce ko ko sallah ta nafila ce shin menene matsayin wannan ya halatta ko bai halatta ba ana yi ko ba a yi ya tabbata a sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuwa bai tabbata ba tare da waɗannan abubuwan guda biyu akwai idan ban manta ba akwai maganar misali liman ya waiwayo bayan an kammala sallah ya waiwayo ya yi addu'a mamu suna cewa amin shi ma menene hukuncinsa faruwa nan wuri in na sha ba yi menene hukuncin wannan bayan an gama sallah za mu tarar da akwai masallatai daban-daban ko wanda idan idan an gama an gama sallah liman zai waiwayo ya ce a karanta fata a karanta salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kawo kulhuwar a karanto likilaki a karanto alam nashra a karanto kaza da kaza da kaza menene hukuncin wannan wannan abun ya halatta ko bai halatta ba ainihin yana daga cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuwa ainihin baya daga cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sa'annan akwai idan mutum ya kammala addu'a <clears throat> addu'a dai mun san ibada ce addu'a uhuwar ibada ko kuma yadda Allah sallallahu alaihi ya ambata idan mutum ya kammala addu'arsa ya zai yi da tafukan hannayensa bayan ka gama addu'a shafa wa za ka yi tuk hau ka shafa fa? ko kuwa cikin hannun za ka koya za ka yi menene hukuncin yin addu'a ko kuma hannun ina ya kamata ka bar hannayenka bayan ka kammala addu'a din bayan ta ɗaga hannu haɗa da magana hukuncin ɗaga hannu ɗin a wurin addu'a wanda wani ya kawo a wancan darasin ko ya halatta mutum ya ɗaga hannunsa yayin da yake yin addu'a ko ko bai halatta ba kawai ainihin addu'a kawai zai ta yi kamar yadda shi ya kawo yake bayanin cewa ainihin in an samu hadisi eh, kamar yadda ya ambata na Anas ibn Malik cewa manzan Allah sallallahu alaihi sallama bai kasancewa yana daga hannayensa yayin addu'a illa sallar sha da bari domin Allah ya ko da ya dai ba za mu iya warware dukkanin matsalolin nan duka gaba ɗaya ba domin akwai masu bincike waɗanda suka yi la'alla za mu je da gare su amma dai za mu taɓa wasu daga cikin waɗannan ainihin eh, matsaloli ɗin insha Allah kuma ya kamata mu san da cewar irin waɗannan matsaloli ɗin gabaki ɗayansu ba matsaloli ne waɗanda misali musulmi zai rinka ta da jijiyar wuya a kansu ba ina fata mun gane matsaloli ne waɗanda suka danganci wasu abubuwa waɗanda suke ma muka ne wasu su ba su kai matsayin suna mu'akkada ba saboda haka dan kaga wani yana akasin kai abin da kake yi dan kaga wani yana yin akasin kai abin da ka sani to kada ka saurin ainihin wato a a a ko ba shi mummuna fahimta sai ka rike taka fahimtar har sai ya bayyana maka cewa menene ya madogararsa shin madogararsa ta fi madogarar da kike da ita kai ko kuwa wace madogara ce ta karfi kullum dai abin da ake fata shine musulmi ya kasance ya yi muwafaka a cikin al'amarinsa na ibada ya yi abin da yake daidai da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yadda zai samu lada abin ina fata mun gane domin irin waɗannan matsaloli din matsaloli ne na furu'a fahimtar malamai sun bambanta a kansu wanda irin wannan abin nan din ya faro tun daga kan sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka kamar yadda nace dan mutum ya ga wani yana yi yana yin wani abu wanda shi ba shi yake yi ba ko ba haka ya sani ba to kada yi saurin munana masa zato da munana masa fahimta ballantana har ya kai ga kasar da shi daga kan hanya ya ce ai wane ainihin ne kowa na ba daidai yake yi ba kowa na dan bid'a ne kowa na kaza da kaza ne makamancin haka ina waɗanda muka dora wa matsalolin eh, eh, matsalan bincike ɗin har yanzu ba ku ɗaya akwai malam akwai can su malam ta girbo to mu duba matsala ta farko menene hukuncin yin addu'a bayan kammala sallah a jimlace ana iya kasa amsar wannan ainihin wato tambaya din hukuncin yin addu'a bayan mutum ya kammala sallah ana iya kasa amsa wannan tambaya ɗin a kamar gida uku ina fata mun gane na farko akwai malamai da suka tafi a kan cewa kwata-kwata yin addu'a bayan sallah bai halatta ba suke cewa inna du'a ba'da salati la yushra'u yin addu'a bayan sallah shari'a ba ta shar'anta yin kaka ba ina fata mun gane na biyu kaso na biyu akwai malaman da suka fahimci cewa yin addu'a bayan sallah ya halatta saki ba kaidi kamar yadda na ambata can baya za mu ji hujjojin kowa da yake Allah sa'annan kaso na uku malaman da suka tafi akan cewa yin addu'a bayan sallah an shar'anta shi ya halatta amma ba wai mu ba sharatar bayan sallah ɗin ba sai bayan mutum ya yi al'asar ɗin zikirorin da ainihin ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi daga istighfari zuwa ainihin wato ayatul kursiyu zuwa ainihin mu'awwidatain zuwa sauran addu'o'i waɗanda daga baya da yadda Allah za mu ji bayanin su bari mu yi bayanin kaso na farko waɗanda ke cewa kwata-kwata yin addu'a bayan sallah bai halarta ba suka ce inna du'a'a ba'da salati la yushra'u yin addu'a bayan sallah shari'a ba ta shar'anta shi ba ba a shar'anta yin haka ba suna nufin kawai bayan ka kammala sallah ka ka yi tahiya ka yi salatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ka yi komai in kana da wata addu'a ka shigar da ita kafin ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah nan in kai ka kammala shi ke nan sai abin da zai biyo baya kana yi ka kakkaɓe rikinka sai ka tashi kai tafiyar ba tare da ka ɗaga hannu ka yi addu'a ba ina fata mun gane kamar yadda mu'azamin mutane eh, yanzu musamman matasa za ka ga yawanci wannan mazhabin aka tafi a kai ina fata mun gane sai suka dogara mai cece madogararsu ainihin wato sai suka dogara da hadisai daga cikin hadisai din akwai hadisin na na aisha allah kara mata yarda tana cewa ranar nabi sallallahu alaihi sallama idan sarafa min salatihi lam yaq'ud fi musallahu illa bi kadiri ma ya yaqulu allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram wannan hadisi ne wanda na Aisha ta rawaito suka suka dauke shi a matsayin madogara dan su ainihin ƙara fahimtar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan sarafa min salatihi idan ya kammala sallarsa idan ya gama sallarsa lam gudu fi masallahu baya zama a daidai inda yayi sallar nan tasa baya ci gaba da zama a mazaunin da yayi wannan sallar tasa illa bi qadri ma ya kunu, sai dai gwargwadon abin da zai faɗa na wannan zikiri din Allahumma anta salam wa minka salam tabaraka ya zal jalali wal ikram ina fata mun gane wannan sun dogara da shi amma malamai da dama sun yi masa raddi sun yi masa raddi wanda can gaba za mu ji da yadda Allah daga ciki shine shin wannan addu'a din ita ce kadai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke furtawa bayan ya kammala sallah ba ita ce kadai ba akwai addu'o'i da dama waɗanda za su ɗauke shi lokaci fiye da ainihin wato fiye da lokacin da zai ambaci wannan addu'a ita kaɗai. Allahumma anta salamu wa minka salamu tabaraka ya zal jalali wal ikram. Mun gane ko? Sa'annan suke cewa yaya za a yi a ce mutum ya ki roƙon ubangijinsa hujjarsu ta gaba kenan. Ya za a yi mutum a ce kana cikin sallah wanda wanda yake cikin sallah ainihin a matsayin wanda yake munajati ne da ubangijinsa almusalli yunaji rabbahu me yin sallah yana sirri ne da ubangijinsa to yaya za a yi kai da kike sirri cikin sirri da ubangijinka a irin wannan yanayi ba za ka roki ubangiji ba duk wata bukatar ka da duk wani abin da kake da shi ba za ka yi addu'a a irin wannan hali ba har sai bayan ka rabu da ubangijinka sa'annan ka ce za ka yi addu'a an fahimci wannan abin nan mahangar ta su ko yawwa suka ce to ya za a yi a haka sai a ce bayan da sai bayan da mutum ya kasa sallarsa ga lokaci ta mai tsada wanda yake tare da ubangijin nasa me yasa ba zai tambayi ubangijinsa a bukatunsa ba me yasa ba zai yi addu'a irin wannan yanayi ba alhali kuma shari'a ta ba ka dama ka yi addu'a a irin wannan yanayi idan ma kula da wasu bukatu waɗanda kake jin cewa bukatu ne na duniya <clears throat> naka na karan kanka aka ce bayan ka gama sahiya ka yi komai ka tsaya ka roƙi ubangiji waɗannan bukatu ɗin kafin ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai Allah ya karɓa maka to suka ce a irin wannan yanayi don me ya sa mutum ba zai yi irin waɗannan addu'o'i din ba sai ya bari sai ya yi sallama mun gane ko suka ce annaka idza kunta fi salati fa innaka tunaji rabbak domin kuwa idan kana cikin sallah to alsa'ilin nan ne a wannan lokaci ne kake ainihin munajati da ubangijinka ubangijinka kake sirri da ubangijinka wa idza sallamta in tahatil munajat lokacin da kake assalamu alaikum kuma ai karshen sirri kuma ya kare ko wannan ganawa da kake da ubangijinka ya zo karshe ta daga ta kai sallama shine suke tambaya fa halil afdalu an tasalillaha fi hali munajatika iyahu aw ba'da insiratika min al shin menene yafi zai fi kyau ne gare ka ka roƙi ubangijinka a lokacin da kake munajati da shi kake ganawa da shi ko kuwa sai bayan ka gama ganawa da shi ya zan kamar mai ihu bayan amma wannan ana iya ce masa ihu bayan hari ubangiji akwai lokacin da aka kayyade wanda za ka tambaye shi wanda shi ka tambaye shi ba zai amsa ba akwai babu mun gane ko to kaga wannan ba zai kasance kamar ihu bayan hari ba ke to shine suka ce aljawabu al'awwal tad'u wa anta tunadi rabbak abin da yafi shine lokacin da kake ainihin ganawa da ubangijin ka ka roƙe shi ne mafi alheri sai suka an zo da ainihin wato suka in ce suka zurfafa sai suka zurfafa akan wannan fahimtar suka ce babu inda ya tabbata cewar ainihin ana yin addu'a a bayan sallah sai dai a cikin sallah tsakanin kammala giya kafin a yi sallama amma in ban da wannan ba inda ya tabbata cewa ainihin baka da wani nassi a yadda ka yi da ta tafi da za ka nuna cewa ainihin wato a ya halatta wanda yake yin sallah ya roƙi ubangijinsa ya yi addu'a bayan ya kammala sallah ɗin suka ce innahu lam yasbut annabi sallallahu alaihi wasallama annahu da'a ba'da salati bai tabbata ba daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani hadisi bai tabbata ba cewa yayi addu'a bayan an kammala bayan ya kammala sallah a ƙarƙashin wannan fahimtar malam Muhammad ibn Ibrahim bin Abdullahi al-Tawjiri mawallafin littafin mawsu'atul fiqh al-islami ya ce wa amma du'a'u ba'd al-faridati aw an-nafilati fa ghayru mashru dan haka yin addu'a bayan sallar farilla da kuma ko kuma yin addu'a bayan sallar nafila fa ghayru mashru ba shar'anta ba shari'a ba ta shar'anta ma cewa ka ɗaga hannu yi addu'a bayan ka kammala sallar farilla ba ko bayan ka kammala sallar nafila wa man arada an yad'u uwallaha ko falyad'u allaha fil fariidati wan nafilati qabla salam ce duk wanda yake sai ya roki Allah to ya roki Allah walau a cikin sallar ta farilla ne ko ko a cikin sallar ta tanafila ne ya roke shi lokacin da yake cikin sallar kafin ya yi sallama mun fahimta da wannan fahimta amma kuma duk da haka ƙarshe sai ya ce wa inda a ba'adar salati a hayanan li'aridin kwalaba'ada inda mutum zai daga hannu ya yi addu'a ba'adar salati bayan sallar a hayanan lokaci zuwa lokaci ba kowane lokaci ba sun ta gama sallar ka daga hannu a daga lokaci zuwa lokaci li'aridin saboda wata bukata da ta bijiro wani dalili da ya bijiro ya ce fala ba ba ba wani laifi a kan wani shi ma babban malami muhammad bin Salim bin muhammad al-usaimi malam al-usaimi mun gane ko wanda ya rasu shekaru kusan goma malami ne mu'asiri ya rasu a shekara ta dubu ɗaya in ban ta ba da ɗari hudu da ashirin da ɗaya kusan shekaru wajen ashirin da shekaru wajen sha tara kenan da suka wuce ina fata mun gane to a cikin ainihin filin darasinsa wasu munan suna saurari darasin da yakan yi a cikin gidajen rediyo da kuma musamman lokacin yanzu da ake da wannan social media din a lokacin za ka in ka shiga youtube za ka yi ta sauraron manyan malamai fatawoyinsu kan matsaloli daban-daban to ya amsa tambaya irin haka a cikin filin darasinsa mai suna ainihin liqa'ul babil mabsu ya yi bayanin cewar walaisa min la'ik, laiq insana idan sarrafa an rabbihi bi salami min as-salati dhahaba yad'u kace ai ba ya daga cikin abin da yake cancanta cewa mutum bayan da sai eh, bayan da ya juya daga ubangijinsa ya yi sallama sa'annan zai daga hannu ko kuma zai roƙi ubangijinsa ainihin wata bukata da yake da ita ya ce bal al'al yaku annaka ma dumta baina yadayi lahi تناجيه وتدعو وتدعوه عز وجل yace abin da yake yake mafi cancanta mafi dacewa shine matukar kana cikin sallah din kana munajati da ubangijinka kana ganawa da ubangijinka to a nan ne ake bukatar ainihin ka roki ubangijinka ainihin mai girma da daukaka wala hadha lam yakun min hadi rasul sallallahu alaihi wasallama annahu idza sallama min as-salati da'a yace don haka ne baya daga cikin gwargwadon fahimtarsa yace baya daga cikin shiriya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa idan mutum yayi sallama sai ya daga hannunsa yayi addu'a illa fi ma yu'tabaru tarqi'an li khalal aka istighfar sai da abin da ake tunanin cewa wani abu ne wanda yake na warware ita sallah imana na warware wata matsala da kake da ita ko wani abu wanda yake la'arizin kamar yadda wancan malami ya faɗa to wannan babu laifi don daga lokaci zuwa lokaci a yi wannan ko abin da ya riga ya tabbata a shar'ance cewa bayan sallah ana ambato kamar istighfari da sauran addu'o'i to wannan mutum yana iya yi wannan fahimta ce ta mala. ina fata mun gani malam ya kara da cewa a sanin sa sau ɗaya aka taɓa samu cewa manzan Allah sallallahu alaihi ya yi addu'a bayan sallah to da yace wa ma hufiza anhu ba'da al-faridati wala ba'adar nafilati shi ma a'lamu illa marratan wahida ba a kiyaye ba a ruwaito daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba cewa ya yi addu'a walau bayan sallar farilla ko kuma bayan sallar nafila yace shi ma a'lamu wadu aminu rahimahullah yace gwargwadon abin da ya sani haka ake so ainihin ga malamai da hadizai in suna ba da fatawa ba sa ainihin yankewa ga fata saboda al'ilmu kattara in ka san wani abu wani abu sai koye maka in wani abu ya koye maka wani abu sai bayyana gare ka shi yasa ba sa yankewa ga baki da yace shi ma a alamu cikin abin da dai na sani gwargwadon iya sani na sai so ɗaya aka samu wanzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi addu'a bayan ya kammala sallah wani lokaci ne wannan ce wa zalika dina wa za'a kuffar quraish wa za'a kuffar quraish alaihi silan naka ce wannan lokaci shi ne lokacin da kafiran makka kafiran quraishawa suka tarar da shi a ainihin yana sallah yayi sujjada suka je suka ɗauko tumbi ne ko mahaifar kuma suka kora a kansa suka kora masa gane ko wa huwa sajidun satar ka'aba qabla al-hijra wannan abin an yi shi ne anin kafin hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sujjada a ka'aba sai suka je suka ɗauko mahaifar ainihin kuma suka kora kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace don haka bayan da ya kammala sallar sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya daga hannu ya daga hannu yake addu'a don haka sai ya ce to ai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wannan addu'a din ne domin la Allah ya shigar da tsoro a cikin zakatan kasari amma inda ba don haka ba da duk addu'o'in shi yake a cikin sallah yake yi ina fata mun gani yace la annahu law da'a wa huwa yusalli ma alimu da zalika inda a ce ya yi addu'a lokacin da yake cikin sallah ya yi musu addu'a to ba za su cewa ya yi musu addu'a ba fara da min salati yi rafa'a ya da'o? lokacin da ya kammala sallarsa rafa'a yadayhi yad'u ya daga cikin mahallin shahid da muke nema ko hukuncin daga hannu lokacin da ake addu'a shi manzon Allah yana addu'a rafa'a dai? ya daga hannayensa ba ka daga hannu ba ka yi ko ba haka ba saboda haka ba wurin salatul istisqa ne kadai take daga hannu ba lokacin da ake sallah lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kammala sallah din nan ya ɗaga hannunsa ya dawo yana addu'a sai ya ce to wannan shine dalili dan Quraishawa su tsorata su san cewa yana roƙon ubangijinsa ainihin wato ramako a kan abin da ake masa don kar su ƙara yi masa irin wannan gaba shi ma ɗanin babban malami shek Abdullahi bin abdullahi bin baz bin baz da muke cewa ko wanda shi ma kusan shekara ɗaya ne da su tsakanin shi da ainihin shi malam wanda muka ambata baya malam Usaini ko shi ya rasu a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da ɗaya shi kuma wannan ya rasu a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin yau shekaru wajen nawa kenan kusan shekaru ashirin kenan shi ma da rasuwarsa Allah mata masa to shi ma ya yi bayani kan wannan maudu'i din a cikin ainihin fatawa nurin aladdar yana da wani ainihin barnamit wani ainihin wato program a rediyo fatawa inda yake amsa fatawoyi wanda ake ce ma ainihin fatawa nurin alazar daga cikin abin da ya faɗa shi ne ya ce addu'a mashru'un lakin al'abdal an ya kuna akhirar salat abala an yi tsalle hada huwal al'abdal ya ce yin addu'a an shar'anta yin addu'a domin addu'a ma ibada ce wa qala rabbukum ud'uni أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين ubangiji ne ya umarci bayansa su roƙe shi duk wanda ke roƙon ubangijinsa ana riya cewa yana ɗaya daga cikin mutakabbirai kuma Allah ya masa narko na shiga wutar jahannama Allah kare saboda haka ainihin yake cewa ita addu'a dai an shar'anta ta lakin al-afdal an ya kuna akhirar salat amma ainihin akhirar salat an yakuna akhirar salat qabla an yusallim yace amma mafi fici shine addu'ar ta kasance karshen sallah kafin yin sallama ma'ana ba karshen yin karshen sallah gaba ta ba ka gama tahiya duk abin da kake da shi na bukata duk abin da kake da shi ka kakkalumo ka ambata wa ubangiji shi sa'annan sai ka yi sallama assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah in biyu kake yi in ɗaya kake yi assalamu alaikum ya halatta ko ya halatta ba ya halatta a yi sallama ɗaya mun gane ko saboda haka sai yake cewa ainihin yin wannan shi shine mafifici yin addu'a bayan ta iya kafin sallama yake cewa a fahimtarsa shine mafifici fiye da bayan mutum ya gama sallah ya daga hannunsa da yi addu'a wannan waɗannan hujjoji suna daga cikin hujjojin da waɗannan malamai waɗanda suke cewa bai halatta mutum ya yi addu'a bayan ya kammala sallah ba suke dogaro da su yana ga kada mu ta bari mu shiga ainihin fahimta ta biyu ko fahimta ta biyu waɗanda suke cewa yin addu'a bayan sallah ya halatta ta ba kai suka ce an samu a cikin ainihin wato wani littafi misali littafi wannan littafi din wato an tattaro darussan wani babban malami ne aka haɗa littafi aka haɗa aka haɗa shi a matsayin littafi wannan littafi ana kiransa durusu shaykh abdulhayy yusuf wanda abu umar abdulhayy bin yusuf ainihin wato ya wallafa an tambayi malamin ma hukumar du'a'u ba'da salati menene hukuncin mai sallah bayan ya kammala sallah ya ɗaga hannunsa ya yi addu'a sai ya ce sallah na daga ganin cikin wajen da aka fi sa ran amsa addu'a haka ne ko ba haka bane da ka kammala abin da yi wato Allah Ta fara wa ta'ala ya gide ka da kai kuma yadda aka jawo wacin ayan ilaihi ya al-kalimu tayyib wal amalu salih yarfa'uhu duk lokacin da zaka tinkari ubangiji ka nene shi ya biya maka bukatu to ana bukatar ka kaddamar da wani abu na gari wannan abu na garin da ai kaddamar sai ka ga Allah tabaraka wa ta'ala sanadiyarsa ya biya maka bukatunka saboda haka malam yake cewa sallah dai tana daga cikin ani wato muhalli ko wajen da aka fi sa ran amsa addu'a sai ce amma ana yin addu'a sawa'un kafin sallah ko kuma bayan sallah na kafin sallama afwan ko kuma bayan sallama yace ahyanan ba'da salami la ba'sa bihi malam yaqis aw malam yutaqas jidun wa adatan yace ahyanan ya halatta wani lokaci a yi ta bayan sallama bayan an gama sallama yace babu laifi dan an yi haka matuƙar ba a riƙi yin haka ba didun wa adatan cewa kullum bayan duk sallar da ka gama sai ka tsaya ka ci gawo kana ɗaukar wannan a matsayin kamar sunna ce lallai sai ka yi to amma idan ba kowane lokaci kake yi ba lokaci zuwa lokaci gwargwadon irin bukatuwa da ta taso maka kana ɗaga hannu bayan sallah bayan ka yi sallama kana addu'a yake wannan laba asabi ina fata mun gane amma idan kana son warwara kan ainihin wato wannan al'amari din kan wannan matsalar ta wannan mahangar mahangar da take bayani cewa ya halatta ainihin wanda ya yi sallah ya tsaya ya ɗaga hannunsa ya yi addu'a to in kana son warwara sosai ka duba littafin silsilatu tafsir lil mustafa al-adawi ya kyautata bayani akan wannan wanda abu abdullahi mustafa bin al-adawi al-misri ya wallafa farko sai yake cewa yin addu'a bayan sallah ya halatta da ingantattun hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama nan ayyukan sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ina fata mun gane ba za mu iya kawo dukkanin hadisan da ya kawo ba saboda lokaci sai dai mu ɗan tsakuro kaɗan daga cikin waɗannan hadisai da ya kawo sai ya fara kawo misali hadisin sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu wanda imam muslim ya ruwaito yake cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallama idan sarafa min salatihi qala allahumma ghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhkhir la ilaha illa anta wannan addu'a wadda sayyidina aliyu ne ya ruwaito muhallin shahid ne cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan sarafa min salatihi idan ya kammala sallarsa idan ya gama sallarsa ma'ana kafin sallama kenan ko bayan sallama bayan sallama ya riga ya yi sallama shi ke nan sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya buɗe baki ya ce Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu addu'a ce ko ba addu'a ba har ya zuwa ƙarshe ina fata mu fahimci Ai ke nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana addu'a bayan ne bayan sallah bayan sallah shi yasa kamar yadda muka ce waɗannan matsaloli matsaloli ne na fahimta fahimtar malamai don haka don wani ya fahimci aka kai abin da ka fahimta to ba ba wani abu matukar ƙani tana da salaf tana da ta daga wani magabaci cewa ya tafi akan wannan fahimta to alhamdulillah saboda haka a nan wurin anin malam yana tabbatar mana da cewa ya halatta a yi addu'a bayan sallah dogaro da hadisin sayyidina ali ibn abi salim wanda imam muslim ya ruwaito wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zaran ya kammala ainihin sallarsa sai ya ce Allahumma bifirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni anta al-muqaddimu وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لله أدعى تكوب أدعى با حديث يا إن كنت كنت إن كنت با أشيك يا إن كنت كي أدعى با أنت الله إن كنت كو سألنا سيكاو حديث البراء بن عازب البراء بن عازب رضي الله عنه wanda yake cewa كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه yace mu mun kasance mu sabon manzon Allah mun kasance duk lokacin da muke sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai mu so a ce mun zauna ta ɓarayin sa, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya kammala sallah a matsayinsa na liman to sai ya juyo ɓarayin sa haka mun gane ko sai ce sai mu kasance mun fi son mu zauna ta ɓarayin damansa hanyar tafita ilaina yar da zai juyo ganin za sallama bayan ya yi sallama daga sallah fasami iduhu ya kulu sai na rinka jinsa yana cewa ya rab ko rabbi kini azabar yau ma ba asu ibadar rabbi kini azabar yau ma ba asu ibadar ya ubangiji ka kare ni daga azabarka ranar da kake da bayanka misali addu'a ce wannan ko ba addu'a ba manzon Allah yayi addu'a bayan sallah ko tayi ba yayi to dan ne in kaga wani yana yin kayar kace ba daidai ba kila ma ka ce yayi bid'a ina fata mun gani dalili na uku da ya kawo na halittin yin addu'a bayan sallah shine hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ainihin wato yake ainihin yake fara ma Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu ɗaya daga cikin sahabbansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa mu'az ibn Jabal yace ya mu'az wallahi inni uhibbuk kaga hadda rantsuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya kai Mu'adh na rantse da Allah ina son ka yace la ta da'ana dubura kulla salatin an ta kula rabbi a inni ala zikirka wa shukurika wa husn Ya ce, kada ka sake saboda soyayyar da manzon Allah yake yi ma ainihin sayyidina Mu'az ibn Jabal ya bashi wannan ainihin wato fa'ida yace kada ka sake ainihin karshen kowace sallah dubura kulla salatin ƙarshen kowace sallah na dubara kulli ke kenan mudafin wa musafin ne dubara kulli talatin ƙarshen kowace sallah kada ka tsace ka tashi ba tare da ka faɗi wannan addu'a ba ba tare da ka yi wannan addu'a ba rabbi a inni ala zikirika wa shukurika wa ibada ibadatika ana addu'a bayan sallah ko ba a yi addu'a ce wannan ko ba addu'a ba sannan sai wasu malamai ganin a suke ƙara nuna cewa ai kalmar dubur da aka ce dubura kulli salatin harshen kowace sallah sai suke cewa ita wannan kalma ɗin ta dubur tana nuna a cikin sallar ne ba wai a wajen sallah ba aka faɗa suka ce saboda ai dubur shan iminku, in aka ce dubur a wasu ne nake cewa dubara duburar dabati minha duk dabba tana da dubara an ce dabba a nan wurin ɗan adam ya shiga ne ko ba haka ba to duk dabba tana da dubara kuma dubara duk wani kowace dabba tare take da ita kowace ta take tare take da ita to sai suka ce ai wannan addu'ar a cikin sallah ake yin ta kafin a ce assalamu alaikum ba wai wajen sallah ba ina fata mun gane sai waɗannan malaman suka yi musu raji suka ce a eh kuna iya cewa haka ɗin amma kada ya kunu dubura shay'i kharijan anhu kana iya yiwuwa ainihin dubur shai karshen kowane abu ya kasance wajen shi ba lallai a cikinsa ba yana wajensa amma kuma yana tare da shi suka ce kalmar dubur tana iya ɗaukar ma'anar a ciki kuma tana iya ɗaukar ma'anar a waje shine ake nufi misali ko suka ce manzon Allah sallallahu alaihi Sallama ya tabbatar da wannan ma'anar inda yake cewa mu'aqibatun la yaqibu qailuhunna ثلاث wa تسبيحات وثلاث وثلاثون تحميدات وثلاث وثلاثون تكبيرة جبر كل ثلاث yace mu'aqibatun la yasibu qatilukunna akwai abubuwa waɗanda suke matuƙar mai yinsu su na yi matuƙar mutum yana yin su to baya taɓewa har abada in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace waɗannan abubuwa ɗin تعقيبات هم أكرشي سكي أكرشي أكرشي صلاة تعقيبات أبو بوا بدا أكو أكو مؤكبات عفوا مؤكبات لا يقيب قائلهن wato abubuwan da aka yi su a ƙarshe waɗanda idan ka lizince su har abada in dai kana yi ba za ka taɓa tabewa ba a rayuwarka ta duniya ballanta na ta lahira ya ce salasun wa salasuna tasbihatun ya ce subhanallah subhanallah to nawa talatin da uku ya ce wasalasuna a yi tahmidi so talatin da uku alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah so nawa so talatin da uku ya ce wasalatun wasalasuna da ka Allahu Akbar, Allahu Akbar har so talatin da uku, ya ce dubur talatin. ƙarshen kowace sallah ina fata mun gane kuma kowa ya san cewar waɗannan addu'o'i ɗin waɗannan azkaru ɗin da waɗannan addu'o'i shin a cikin sallah ake yin su koko a bayan sallah bayan ta yi sallama ne kake faɗa koko abin ka yi sallama kake faɗa bayan ka yi sallama lokacin ma da ka gama sallah in ka so ma inda kake zaune sai ka tashi ka koma can karshen masallaci ka zauna samu lungu da ka daɗin zama ka jingina da bango ka shiga alhamdulillah ko subhanallah subhanallah talatin da uku alhamdulillah alhamdulillah in ka zo ka shingina in ka zo ka kwanta kana ambaton wannan sai kake yi الدعاء الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار من كان يقول انا ان ابين سلكوا باي دون حجه انا ان فات من كان فانن اينهم ا ا حديث صحابي ابو امامه الله يكرمه يا wanda ya zo ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulallahi ayyu du'a'i asma'u qala jawful layli wa dubur salawatil maktuba sayyidina umama Allah ya kara masa yarda ya zo ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ayyu du'a'i asma'u wata addu'a ce wadda ainihin ta saurin karkuwa Allah ya fi saurin sauraronta tafi saurin jiwa a wurin mahalicci shine ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'ar da Allah ya fi saurin sauraro bukatar ne bukatar da Allah ya fi saurin karba ya fi saurin karbuwa ya fi saurin sauraro ita ce bukatar da aka tashi aka yi ta fi jautin lai ake dare lokacin da mutane suna bacci mutane ko ya ce wa dubur salawatil maktuba da ƙarshen salloli na farilla shi ne muhallin shahid ya addu'o'in da za ka yi ƙarshen salloli na farilla wa ya faɗi wannan manzan Allah sallallahu alaihi Wasallam a ce kenan ana addu'o'i ƙarshen sallah shi ne ake so mu fahimta addu'ur huna ya tamilu ma'ana yayi kamar yadda muka yi bayani can baya yana yana iya ɗaukar ma'ana biyu ko dai ainihin ƙarshen tahiya kafin sallama duburin salati ko kuma bayan ka yi sallama kafin ka bar masallacin shi ma duburin salati saboda haka yana iya ɗaukar wannan ma'ana din Sa'annan dalili na hudu shi ma hadisi ne ya ce annan nabiya sallallahu alaihi sallama annan nabiya sallallahu alaihi sallama كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا كو wannan sananne ne? cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya gama sallarsa sai ke fara faɗa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah so uku ya Allah wannan ibada da nayi ba lallai na yi ta daidai ba ka gafarta min Allah ka gafarta mani Allah ka gafarta mani kuma kowa ya san ma'anar al ya rabbi igifirli ya rabbi igifirli neman gafara kake menene neman gafara addu'a kake kenan ya halatta a yi addu'a bayan sallah bayan sallah ma ko bai halatta ba ya halatta dalili na biyar shi ne cewar ita addu'a ana shar'anta yin ta ne bayan gabatar da wasu ayyuka na gari al'amalin saliha kamar yadda muka ambata can baya shi yasa idan ka duba hadisin nan sananne hadisin istihara ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi idza hamma ahadukum bil amri falyarka rak'atayn min ghayr al fariida ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بقدرتك har ya zuwa ƙarshen addu'ar istihara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idza ahamma ahadukum bil amri idan wani abu ya damu mutum idan wani ya himmatu ya yi wani abu wata biyan bukata ta dame ka kana da wata biyan bukata a zuciyarka ya za ka yi ka nemi biyan bukatar na wurin ubangijinka sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce faliyar ka raka a kai sai ka je ka yi alwala ka kyautata alwala ka zo ka yi raka'a guda biyu ingantattu nagartattu ina fata mun gane faliyar raka a kai ne min gairin farida ba wata labarin ba ta nafila mun gane ko sun maliyakul Su nan bayan ka kammala wannan yaushe ake kammala rakawoyi guda biyu bayan sallama ma'ana kana yin sallama to shi ke nan sai ka yi du'a'ul istikhara an taɓa yin du'a'ul istikhara ba wannan rakawoyi ba a sallah duk lokacin da za ka yi ikikara sai ka yi rakawoyi guda biyu ka yi sallama sa'annan sai ka ambaci wannan addu'a wasu malaman suka ce aka kana iya shigar da su bayan ka gama tafiya kafin ka yi sallama shi ne ke dubur A abin da ake so a fahimta a nan wurin waɗannan malamai suna kafa hujja da wannan du'a'ul istikhara wajen nuna halaccin yin addu'a bayan sallah sa'an nan ga mutumin da ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi Sallama ya furta cewar ya saƙa wa ubangijinsa manzan Allah sallallahu alaihi Sallama ya ce da shi ka je ka yi alwala ka kyautata alwalarka yi alwala ka kyautata alwalarka sa'an nan ka yi sallah a biyu sa'an nan ka yi addu'a ka nemi gafarar ubangijinka ina fata mun gane kenan waɗannan hadisai suna nuna cewa ya halatta kenan bayan da mutum ya kammala sallah ya daga hannu ya roƙi ubangijinsa bayan wannan idan ka duba sallar sha da kari sallar roƙon ruwa da muke cewa salatul istisqa bayan an kammala ta me ake yi addu'a ana kammalawa ake juyawa a sai a tsaya a yi ta addu'a a yi istighfari a nemi gafarar ubangiji sa'annan a roƙi Allah Allah ya kawo ruwa in ka ce bai halatta a yi addu'a bayan sallah ba ya za ka ga wannan koyarwa ce ta manzan Allah sallallahu alaihi Sallama. ina fata mun gane sa'annan idan ka duba sallar sallar salatul khusuf ita ma sallar khusufi husufi na ne na wata ita ma bayan an kammala ta ana addu'a ko bayan addu'a ana yi haka nan sallar kusufi wacan al-kusuf wannan kuma al-kusuf bilkaf sallar ne kenan tsifewar rana ita ma in an kammala sallar tafiya ake yi sai a tsaya a yi addu'a a yi istighfari a nemi ayin wucewa lafiya a irin wannan yanayi din ina fata mun gane sa'annan idan ka duba ainihin bayan waɗannan hujjoji din in ka duba ainihin wata wata mujalla mujallatul buhusul islamiyya wannan mujallatul buhusul islamiyya ta tattaro ko in ce tana tattaro kuma tana alkinta fatawoyin manyan malamai na duniya za ka ga wannan matsala ɗin sun kawo ya halatta a yi addu'a bayan an kammala sallah ko ko bai halatta ba a nan fa addu'a da muke cewa ba wai muna faɗar cewa liman ya waiwayo ya yi addu'a ma musu shafa ba ba wannan ake nufi ba alal afrad kowa ya yi addu'a su, ita ce malamai suke buduri kan wannan matsala ɗin ba wai ana magana yanda yan bid'a suke wannan addu'o'i din nasu ba ba shi ake nufi ba to irin wannan mujalla din a wata fatawa da mufti am na al-mamlakatul arabiyyah saudiya kuma ra'is hay'atu kibar al-ulama wa idaratu al-buhus al-ilmiyya wal ikra sama'at al Abdul Aziz bin Abdullahi bin Muhammad Ali Sheikh ya bayar ya bayar da fatawa da shi da sauran malaman da ganin suke tattare da shi irin su Dr. Muhammad bin Sa'ad الشويع الدكتور عبد العزيز بن محمد عبد المنعم عبد المنعم الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن بن جبريل الشيخ Ahmad bin Abdulrazak Abduwaish da sauran jihadizan malamai na wannan zamanin domin su har gobe a Saudiya mu ne nan muke wasa da fatawa a social media ma sai an sama fatawa ko in ka ga dama kai ma sai ka buɗe ainihin platform na ansa fatawoyi kana ansa fatawoyi ko ka kirkiro tambayar da kanka kuma ka ansa ta ka yaɗa don sunan ka ya fita amma a ka'idar fatawa ba malami sai ke da duba ba manyan malamai ne suke haɗuwa su yi bincike a kan matsala sa'annan su ce ta da likitoci da ko eh, akwai matsalar da idan an kawo ba wai su kadai malaman ne za su warware ta ba sai sun tuntuɓi masu hannu da tsaki stakeholders a wannan bangaren idan abin da ya shafi lafiya ne malami da kasan ilimi na addini kana da ilimin addini to kana da ilimin lafiya ne ba ka da ilimin da ya jibinci bangaren lafiya bai kamata ka ansa wannan tambayar a musulunci a shar'ance saboda haka sai a har da wannan tambaya ɗin ga ɓangaren likitoci musulmi suna da likitoci haƙƙoƙi ne mun gane ko saboda haka ainihin ire-iren waɗannan wannan yanayi ɗin a haka ake amsa fadawa ba a irin yadda yanzu muka ɗauki musulunci kowa ma malami ne kowa yana da masaniya kan musulunci a kowane ɓangare na sana'a a kowane ɓangare na rayuwa ana shiga ainihin a karance shi a zama ainihin wato ana da kwarewa a bangaren amma ban da musulunci musulunci kullum yana shan katsalanta kowa yana da sai a kansa kowa yana iya ba da fatawa misali ko to haka wannan babban malami da sauran waɗannan malaman an jefa musu wannan fatawa ɗin to shine malam samati sheikh abdulaziz bin abdullahi bin muhammad wani sheikh ya fitta wata gabar magana yake cewa almabhasu samin fi bayanin adillatul musbita liddu'a ba'da al-maktuba yace bincike na takwas wanda yake yin nuni akan dalilai waɗanda suka tabbata liddu'a ba'da al-maktuba wajen yin addu'a ko halaccin yin addu'a bayan ainihin sallah ta farilla kowace iri sai shi ma ya kawo hadisai tabbatattu da suka tabbatar da halaccin yin addu'a bayan salloli na farilla mun gane ko ya ce azkur fi hadal ba fi hadal mabhas ma waqaftu alaihi min al ahadith marfu'a ila nabi sallallahu alaihi wasallam fi bayan mashru'iyyat ad du'a ba'da salat al maktuba yace zan ambata wani abu a cikin wannan bincike din ani wani abu da na samu dangane da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tabbatattu da aka dangana su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da halaccin ainihin wato yin addu'a bayan sallah ta farilla azhar ce la'asar ce magariba ce isha'i ce asuba ce in ka gama ya halatta ka da hannu ka roƙi ka irin bukatar da kake da shi ina fata mun gane hadisi na farko a takaice hadisi na farko da ya kawo shine hadisin asma riwayar imam muslim daga sauba yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idan sarafa min salatihi istaghfara salatan وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام إجري إن وسم هجة مستوى إذا من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا جمع سلسة سيئي استغفاري أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله سألنا يا أنبش وانا أتاعد الله أستغفر الله ba yana neman ya fara ubangijin su bane addu'a ce ko ba addu'a ba da haka ne waɗannan malamai suka fahimci cewa ya halatta a yi addu'a bayan an kammala sallah sa'an nan malam ya ce muhalli shahid a nan wurin shi ne cewar inna rasulallah sallallahu alaihi sallama kana ba'da ma ya furugu min as-salati al-maktuba azza wa jalla bi ghufri dhunub cewa manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya kasance diyayin da ya kammala sallarsa ta farilla sai ya tsaya ya nemi ubangiji ya gafarta masa ainihin zunuban da in akwai zunuban da ya aikata don ya shirya da al'ummarsa shi yasa kowane musulmi kake bukatar ba musulmin da zai kammala sallarsa face ya yi addu'a saura ka ce du'a'u mas'alatin ne ko ko du'a'u ibadatin mun gane ko addu'a ta halatta bayan kammala sallah in ka roƙi ubangiji kai waɗannan addu'o'i din sa'annan kana iya roƙo ubangiji ya amsa ma wasu bukatunka na rayuwa ya halatta ko bai halatta ba ya halatta sai ya kawo hadisi na biyu riwayin imamu ahmad na ah, riwayin eh, al'imam abu dawud ya ce haddasana ubaidullahi bin mu'az kala sana ubai sana abdulaziz بن أبي سلمة عن الماجوشون بن أبي سلمة عن عبد الرحمن الأعرج بن عبيد الله بن أبي راشع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أثرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وأنت من يبياني كم بعد وأنت ما لا يتاو لا توجوزه sa'an nan da sauran hadisai da dama bayan wannan sai malam ya kawo wasu ayyuka na sahabbai da suka tabbatar da halaccin yin addu'a bayan kammala sallah ya ce almabhazu tasa bincike na tara fi zikiri fi zikiri ma warada an sahabati radiyallahu anhu min addu'a ibadal maktuba yace wajen ambatan bincike na tara kenan ko wanda yake ambatan bayanin abin da ya tabbata ya zo daga sabon manzan sallallahu alaihi sallama na cewa sun yi addu'a bayan sallah ta farilla sai ya kawo asari na farko wanda Abdulrazak ya ruwaito daga Ibn Taymi daga Lai yake cewa kafa yake cewa anna كان يقول إذا فرد من صلاته بحمد ربي إن صرفت وبذنوبي اعترفت أعوذ بربي من شر ما اقترفت يا مقلب القلوب قلب قلبي على ما تحت لا قلب قلبي على ما تحب وترضى يا مقلب القلوب قلب قلبي على ما تحب وترضى لكي سوى أبو الدرداء abu jarda sahabi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa duk lokacin da ya gama sallah sai ya tsaya yi addu'a ya ce hamdu rabbi in sarabtu wa bi dhunubi itarabtu أقول ni من شر ما Ya يا مقلب القلوب قلب قلبي على ما تحب وترضى addu'a da yake yi kenan da sauran addu'o'i ba ita kaɗai ba sai ya kawo asari na biyu wanda ibn abi shiba ya ruwaito daga waki daga yunus bin abi ishaq daga abi bakar bin abi musa an abi musa أنه كان يقول إذا فرق من صلاته اللهم اغفر لي ذنبي ويسر لي أمري وبارك لي في رزقي أتي أبو موسى الأشعري sahabin manzon Allah ne shi ma sallallahu alaihi wasallama yace duk lokacin da ya gama sallar sa sai yayi addu'a sai tsaya yi wannan addu'a din Allahumma ghfir li dhanbi wa yassir li amri wa barik li fi rizqi ina fata mun gane sai asari na uku ina ga ai duk ba sai mun fassara addu'o'in ba dan abinda muke nema muhalli shahid yace asari na uku wanda Abdulrazzaq ya ruwaito daga Ma'mar daga Isra'il daga Abu Ishaq daga Mu'azu ibn Jabal yake cewa man qala ba'da kulli salatin duk wanda ya faɗa daga cikin musulmi duk wanda ya ce bayan kowace sallah astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ya faɗi wannan addu'a din wa atubu ilayhi salasa marratin sau uku kaffara Allahu anhu zunubahu Allah Ta baraka wa ta'ala zai kankare masa zunubansa dukkanin mu nan masu kuskure kullu bin adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun duk adam ne zunubi duk adam yana yin kuskure ga ubangijinsa shi yasa Allah Ta baraka wa ta'ala cikin baiwarsa da ni'imarsa ya ba mu forum ya ba mu dama na kankara wannan zunubi din shine bayan sallah bayan kowace sallah ta farilla ko tana nafila ba kana gama sallah ka ce astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi shikenan ko astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kamar yadda ya tabbata sau uku Allah zai kankare maka dukkanin zunuban da ka aikata Allah ya farta mana sai asari na hudu na ƙarshe a nan wanda ibn abi shiba ya ruwaito daga abubakar daga ainihin wato ubaida bin humay daga arrakin ibn rabi daga babansa yake cewa umar idan sarafa min من صلاته قال سيدنا Umar, Allah kara masa yarda halifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na biyu ko yace duk lokacin da ya kammala sallarsa sai ya juɗi sai ya ce اللهم أستغفرك لذنبي وأستهديك لأرشد أمري وأتوب إليك فتب علي اللهم أنت ربي فاجعل رغبتي إليك واجعل جنايتي صدري وبارك لي فيما رزقتني وتقبل مني إنك أنت ربي شيء وانا الدعاء هكذا نبي يا هلت أي الدعاء بايان صلى kuma addu'a din nan bayan sallah ba wai kawai ta tsaya ne akan istighfari ba da ainihin wato ayatul kursiyu da sauran ainihin addu'o'i da suka tabbata wannan kenan sai kaso na uku fahimta ta uku ta ƙarshe su kuma suna cewa yin addu'a bayan sallah ya halatta su ma amma sai bayan an kammala zikirorin da aka shar'anta da baki daya sannan mutum ya addu'a komai hanzarinka komai gaggawarka kawai ba za ka kana gama sallah ka ce astaghfirullah ka daga hannu kana gaggawa suka ce a'a sai ka gama duk waɗannan abubuwan da aka shar'anta na al'askaru na bayan sallah sa'annan zai halatta gare ka ka daga hannu ka roƙi ubangiji ka bukatar ka yushra addu'a'u lakin ba'da zikiri. ai shar'an ta yin addu'a amma bayan mutum yayi wannan azkar ma yad'u mubasharatan bis salat mutum sai ainihin wato roki Allah bukatun ba fa sai sai bayan sallah walakin ba'da salat yasuru Allah thumma ba'da zikri ya'ti bid du'a bayan sallar sai kai zikiri. bayan zikirin sai ka zo da addu'o'i da bukatun da kake da shi ma'ana bayan ta yi istighfari to uku astaghfirullah to uku sai ka karanta ayatul kursi kamar yadda muka sani ko Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum har ya zuwa ƙarshe sai ka karanto mu awwal ta ka karanta qul huwallahu ahad kanana ta karanta mu awwal zaini so uku da qul huwallahu ahad so uku idan sallar magriba ce ko kuma sallar asuba kamar yadda ya tabbata ko sa'annan sai ka karanto a a'udhu billahi min azabi jahannam wa min azabi kabari wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min fitnati al-masih dajjal wannan addu'a ta gurgurdan yadda ruwaya ta tabbata a gare ka sa'annan Allahumma inni ala zikirka wa shukurka wa husni ibadatika سألنا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يشير ذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم duk dai addu'o'in da ka sani waɗanda suka bata na al'akar bayan sallah bayan ka gama su to shi ke nan a lokacin ne aka ce waɗannan malamai suka ce sai ka daga hannu ka mutu ubangijin ka bukatun da kake da su don haka dai a takaice lokaci ya jago a takaice mu sani cewar don ka ga wani yana yin addu'a bayan sallah bayan ya kammala sallarsa ya ɗaga hannu yana yin addu'a to wannan ya ka shi mun gane ko kada ka ce yayi bid'a kada ka kuskuren da shi ka fidda shi daga kan hanya shi ma yana da ne yana da madogara kuma mu sani cewar ita addu'a ba ba ta da lokacin yi kamar yadda malamai suke bayani ana iya yin ta a kowane lokaci sai fa a haloli kusan guda uku da malamai suka ware suke bayani irin waɗannan haloli guda uku ne kacal aka ce ba za ka yi addu'a ba a halolin guda uku shine ainihin lokacin da kake biyan bukata ta bayan gida da kuma lokacin da kake ainihin wato biyan bukata ta iyali amma ko shi kafin ka yi ba a ce ka yi addu'a ba an ce ka yi addu'a ina fata mun gane to amma lokacin da ake yi ne to lokacin ne bai halatta ka yi ba haloli guda nawa kenan guda biyu sai hali na uku lokacin liman yake a kan mimbari yana yin hudu ba ba a yin addu'a ta tsakanin ainihin zamansa da yake yi wannan bai inganta cewa ainihin ana yin addu'a a tsakanin nan ba liman ya hau mimbari har ya sauko ba a bukatar ta ce ba a yin addu'a a irin waɗannan alola guda uku ina fata mun gane shi yasa ainihin malamai suke cewa babu shakka in ka duba malamai irin su shekul islam ibn taymiya da ibn qayyim al-jawziya sun yi bayanin cewa ko sun tafi akan fahimta cewa ba a yin addu'a bayan sallah aka ce su a zamanin su sun yi haka ne domin toshe kafa ga masu ainihin wato haduwa bayan sallah su yi addu'a uljima'i bayan an gama sallah liman ya waiwayo ya ce a kawo fata kaza istighfari kaza ina fata mun gane ayatul kursiyu alam na shara a yi addu'a baki ɗaya a tashi a to aka ce a lokacin su wannan bid'a ta yi yawa shi yasa suka bada fahimta cewa suka bada fatawa na cewa ba a yin addu'a bayan sallah amma halaccin yin addu'a bayan sallah ya tabbata da nasoshi da fasa ina fata mun gani kuma ya kamata ɗaliban ilimi su san da cewar ɗanin karatun littattafan manyan malamai irin su a imamu shaukani irin su a sanani irin su ainihin ibn hazam irin su shekul islam da ibn taimiyya irin su hannun shek muhammad nasiru dinar albani karatun waɗannan littattafan waɗannan jahazizan malamai Allah ya yarda da su Allah ya kara musu rahama wannan kaɗai ba zai isa ba sai mun yi ƙoƙari mun rinka haɗawa da littattafan magabatan magabatan da suka gabata littattafan da su imam malik suka wallafa littattafan da su imam ahmad bin hanbal su ainihin wato abu hanifa su imamu shafi'i suka wallafa da sauran manyan malamai sa'annan za mu haɗa fahimta amma baya kamata ka ɗau fahimta fatawa ɗaya kawai ka tafi a kanta kana kuskuren da sauran mutane kana ganin wannan fatawa ta kai fara ɗaya da ka sani ko ka dogara da ita ko ka karanta ita ce daidai wannan abun bai halatta gaskiya ina fata a cikin muka faɗi dai Allah ta baraka wa ta'ala ya ba mu ladan ladansa inda muka yi kuskure Allah ta baraka wa ta'ala ya gafarta mana alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa sallam Thank you.